du'a'u sujudi tilawa idan an yi karatun qur'ani ana tilawa ana sujjada ko akwai wurare da mai risala ya kawo wuri goma sha ɗaya da ake yin sujjada a cikin alqur'ani in an yi karatu in ana tilawa to wannan sujjada ta tilawa qur'ani kaga kana karanta qur'ani ko yau watakila za ka zo karanta wurin sujada ko gobe za ka karanta to ga addu'ar da annabi ya ce a yi a wannan wuri sajada waje hiya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin nana Aisha ce ta ruwaito wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sajada wajhiya lillazi khalaqahu kana cikin karatun qur'ani ka zo daidai wurin sujada sai ka kafa goshinka a kar kana cewa fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta shine Allah wa shaqqa sam'ahu wa basarahu shi ya tsaga jinta shi ya tsaga ganinta ma'ana Allah shine ya yanki wurin da ya yi kunne kuma shi ya yanki wurin da ya yi idanu shi ya bada jin shi ya bada ganin bi haulihi wa quwwatihi bi haulihi da dabararsa dan Allah yana da dabara tabaraka wa ta'ala da kuma ainihin wato dukkan abin da zai ba bawa kariya ya kautar da shi daga dukkan wata illa wa kuwatihi da kuma ƙarfinsa in an ce kuwa ana nufin alkudra wato iko da Allah yake da shi tabaraka wa ta'ala fa tabarakallahu hasanul khaliqin albarkatun ubangijin Allah sun yawaita shi yafi kowa iya halitta wannan imamu tirmizi ya rawaita wannan riwaya da imamu ahmad da imamu hakim kuma hadisi ne sahihi ingantacce ɗaya kenan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai kuma allahumma ktub li biha indaka ajra وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود zan maimaita addu'ar da ake yi in an yi sujadar tilawa Allahumma maktubli li biha indaka ajra wa biha wizra وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عبد الله بن عباس shi ya rawaito wannan daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mai sujada yana cewa Allahumma maktub li biha indaka ajra ya Allah ka rubuta mun lada dangane da wannan sujjada da na yi lada daga gare ka ka tabbatar mun wannan sujjada din ya zama na samu ladanta don duk wanda ya sujjada akwai lada mai yawa to ya Allah ka tabbatar mun da ladan wa anni biha wizra ya Allah ta albarkacin wannan sujjada ka kankare mun wizra laifina kalmar wizran tana nufin zamban wada ana nufin da hutta anni ka yafe mun ka shafe mun ka share mun biha wizran zunubi na duk wani zunubi da na yi albarkacin wannan sujada da na yi ta karatun qur'ani ya Allah kai mun afuwa ka yafe mun alhali inda ka zukhra ya Allah ka sa ta zamanto wani abin ajiya ne tanadi gare ni a ranar tashin alkiyama in nazo wajenka Allahu akbar kame da shi ya zama kanzi me kanzi taska kamar wani abu ne da aka mu ma account ɗinka bayan wani shekaru za ka je ka samu to ya Allah wannan sujada ina so in same ta cikin abubuwan da ka ajiye min na taskar lada tabaraka wa ta'ala wa taqabbalaha minni ya Allah ka karɓi wannan addu'a daga gare ni kama ha min abdika dauda kamar yadda ka karɓa daga bawanka annabi dawuda can inda Allah ce wa kharra raki'an wa anab yadda ya faɗi yana mai sujada yana mai ruku'i yana mai komawa ga Allah kamar yadda Allah faɗa cikin suratul sad ya Allah ka karɓe ta kamar yadda ka karɓa daga annabinka annabi dawuda ni ma ka karɓi wannan sujada tawa jama'a wannan ita ce addu'ar da ake ainihin wato yi idan an yi karatun ƙurani Ibrahim hazm Allah ya masa rama yake cewa a cikin alqur'ani akwai wurare guda goma sha hudu malamai sun saɓani shi mai risala wuri sha ɗaya kawo Ibrahim ya ce akwai wurare guda goma sha hudu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ko annabi ya bada umarni sunna ta tabbata mutum in ya karanta Kur'ani zai sujada ƙarshen suratul arafi sannan akwai cikin suratul ra'adi sannan akwai cikin suratul nahali sannan kuma suratul isra'i ita ce suratul subhana kenan da kuma su cikin maryam sannan cikin suratul hajji a farko sannan kuma sai furkan sai namli karshen hajji yawa eh akwai karshen hajji kuma santa sai kuma suratul sajda alif lamim tanzil kenan sai Sa'ad da muka faɗa sai hamin suratul Fusilat sai kuma wan najmi akwai a ciki sannan kuma idan sama'un shakkat can inda Allah ce la yasjudun a ƙarshe so waɗannan su ne wuraren da Allah ya shimfiɗa duk akai alamar sujada sujada ana so mutum yayi sai kuma iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ƙarshen ta ko yawwa ita ma ana yin sujada to wasu malaman kuma sun ce guri goma sha biyar ne kaga wasu sun ce sha ɗaya wasu sun ce sha hudu wasu sun ce kuma wuri sha biyar ne suka ce saboda su cikin suratul hajji wuri guda biyu ne saboda hadisin uku ba ibnu amir um, ya tambaya annabi ya ce ya rasulullah ya an fifita suratul hajji da sujada guda biyu annabi ya ce ya eh, kware kuwa manzo Allah ce wa man lam yasjudhuma fala yaqrahuma duk wanda ba zai sujada ba kai ya karanta sallallahu alaihi wa sallam kamar dai yana zabararwa ne dangane da yimi a karanta wannan shine dalilin da wasu daga cikin malaman fikihu namu nan za ga a tunda ba za a yi sujjada ba in ka zo sai a ce ka karanta ayar ko in ka karanta kafin ka sai a ce ya isa saboda ana ganin cewa baka da alwala kuma ba sharadi bane sujjada tilawa sai kana da alwala ko baka da alwala zaka iya yin wannan ainihin sujada din duk da cewa wasu malamai sun sun sharɗanta a samu dai tsarki kamar yadda aka sharɗanta samun tsarki in za a yi kai sallar nafila kada mutum ya zama yana cikin najasa sannan kuma ya suturce al'aura kuma an so a fuskanci alƙibla idan za a yi din sannan kuma dai mutum in zai yi ta zai niyyar cewa zai sujada ne ta karatun alƙur'ani kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina usman ibn affan na'am kabbara yi eh, ana yi allahu akbar za ka yi da ɗagowa kuma duk shi ma dai za ka yi ya zo a cikin riwaya ana yi cewa duk da cewa imamu shaukani ya faɗa cikin nailul autar ya ce duk hadisan da suka zo da suke magana akan yin sujada ta tilawa ba wani hadisin da ya zo ya ce dole sai kai alwala so waɗanda malaman da suke sharɗantawa in za ka yi tilawa sai an yi alwala to hadisan dai ba su ce sai an yi alwala ba kawai musulmi inda yana cikin tsarki ya halatta ya yi wannan ainihin wato sujada din tsarkin tufa ya wadatar tsarkin wuri ya wadatar shi kuma fuskantar alƙibla idan ka samu dama yana da kyau ka fuskanci alƙibla haka suturce al'aura ma in an samu dama ya halatta yana da kyau mutum ya suturci al'aura din wannan duk abin so ne kamar yadda malamai suka faɗa taib ɗan uwana waɗannan su ne addu'o'in da aka zo aka ruwaito mana dangane da abin da ake karantawa idan an yi me idan an yi sujada ta ta wadi ta tilawa qur'ani